assainissement des finances publiques, d'être This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da kuma fashin baki kan zaben Amurka da ke gabatowa. to ko menene babban koken 'yan najeriya ga gwamnatin amurka ta gaba babu abin da ya kai tsaro su adda makamai su adda jami'an tsaron da suke magana kuma a ji su a duniya don haka muke fata in dai Allah hai wanda yabba don Allah ya muna kokari a Najeriya mu dai game da tsaron nan kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da tubalin tsaro wanda hassan maina kaina ke gabatarwa inda yau shirin ke duba wani yunkuri da kungiyoyin fulanin najeriya ke yi na kare mutuncin kabilar fulani daga halayyar wato bargurbi. gurbi da yake yau juma'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas hamsin ko ku biyar sifili to amma kafin nan ga muryan da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da Prime Ministan kasar Lebanon inda suka tattauna akan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a kasar yayin da Amurka ke matsawa gwamnatin Beirut da ta ɗauki mataki akan kungiyar Hezbollah. A yayin da yake kan hanyar dawowa gida daga ziyarar da ya kai gabas da tsakiya. Blinken ya gana da Prime Minister Najib Mikati a birnin London. wanda ya je birnin daga paris inda ya halarci wani taro da aka yi a kan labanan kwana ɗaya da ya wuce su duka biyan sun dai yi murmushi a gaban masu ɗaukar hoto amma ba su ce komai ba amurka babbar ƙasar ƙawancen isra'ila ta fannin siyasa da harkokin soji bata bukaci isra'ila ta gaggauta tsagaita wuta a ruwan bama-baman da ta kwashe wata guda tana yi akan labanan ba inda take auna mayakan hezbollah da ke samun goyon bayan iran sai dai blinken din ya yi kira da a gaggauta warware rikicin ta hanyar diflomasiyya. Wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe 'yan jarida akalla uku tare da jikata wasu da dama a lokacin da suka kwana a gidajen sauke baki da kafafen yada labarai ke amfani da su a garin Hasbaya da ke kudancin Lebanon a cewar ma'aikatar lafiya ta Lebanon da kafafen yada labaran kasar. waɗanda aka kashe ɗin dai sun hada daga san Najar da Muhammad Rida na kafar yada labaran almayaden da ke goyon bayan Iran da kuma Wissam Kasim wanda ya yi aiki da kafar Almanar ta ƙungiyar Hezbollah a cewar kafofin yada labaran a cikin sanarwar da suka fadda lokuta daban-daban. harin dai ya kasance rana mafi muni ga kafafen yada labarai a cikin shekara ɗayan da aka kwashe ana gwabza fada tsakanin sojojin isra'ila da mayakan hezbollah na kasar lebanon nan take dai isra'ila bata ce uffan ba game da harin wadda yawancin lokuta take musanta kai hari da gangan akan 'yan jarida to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Rasha ta kai har-haren jiragen sama marasa matuki a babban birnin Ukraine a cikin dare. Wannan dai ne hari ta sama a karo na goma sha biyar da ta kai a birnin Kiev a cikin wannan watan. Jiragen da aka harba a birnin fiye da sha biyu ne aka kakkabo a lokacin harin. Wanda aka kwashe tsawon sa'o'i hudu ana yi kamar yadda shugaban sojojin birnin Sarhi Popko ya bayyana ta kafar Telegram. ya kara da cewa hukumomi ba su samu rahoton wani ya jakata ba kuma tarkacen jiragen da aka harbo sun haddasa gobara amma daga baya an iya kashe ta ma'aikatan kamfanin dillancin labaran reuters sun ba da rahoton jin wasu fashe-fashe da yawa da safiyar yau juma'a a ƙarshe Hukumomin kasar Pakistan sun faɗa a yau Juma'a cewa gamar da aka yi a lokuta daban-daban tsakanin jami'an tsaro da mayakan sa kai sun yi sanadin kisan jami'an tsaro akalla goma sha hudu tare da jakata wasu da dama a lardin arewa maso yammacin kasar da ke kan iyaka da Afghanistan. Rikicin ya barke ne a gundumomin Kaiba. bannu da dera ismail khan inda tashin hankalin 'yan bindiga ya fi shafa a lardin haiba Tunkwa inda kuma kungiyar mayakan ttp da aka haramta ke yawan yi wa jami'an soji da na 'yan sanda kwantan bauna da kuma kai hare-hare a kan sansanoninsu jami'an tsaron gundumar haiba sun ce an yi musayar wuta tsakanin mayakan kungiyar ttp da jami'an tsaro a yau juma'a lamarin da ya yi sanadin mutuwar akalla jami'ai biyu tare da jakata wasu uku jami'an sun kuma ba da rahoton kisan akalla mayakan sa kai biyu a wani lamari daban kuma 'yan bindigar sun yi wa wata motar 'yan sanda kwantan bauna a gundumar bannu inda suka kashe wani babban jami'in dan sanda da dogaransa. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji yayin da babban zaben Amurka wanda za a yi a ranar biyar ga watan gobe wato Nuwamba ke karatowa. 'yan najeriya da masu fashin baki na dada bayyana wato fatan su saboda tasirin amurka siyasa da kuma zamantakewar duniya hassan umar Tambuwal gare ka. A yayin da zaben shugaban kasar Amurka ke karatowa wasu 'yan Najeriya sun bayyana fatansu ga wanda ya ci nasara. Sunana Alhaji Umaru nake ji mafuta. To abinda a mu da zaben Amurka Allah sa a yi shi lahiya kuma a kare lahiya. Kuma ubangijin Allah tabbatar da alheri. Amma muna da fata. Don Allah don annabi an kai zaben nan an kai shi lahiya. Duk wanda Allah ya ba don Allah kada ya mace muna da Najeriya. Saboda yana ganin halin da muke ciki. Muna son don Allah a taimaka mu Allah taimaka mu samu canji. Kamar wani irin canji kuke so? Kamar irin canji mu dan samu sauki da tsadar rayuwa wadda muke ciki yanzu ga tsadan mai ga rashin tsaro ya dame mu na abdullahi kaddarori na alheri Allah sarkin da sarki da ya gwada mana za a yi Allah sa a wanye lahiya dan muna da yaya Amerika ko ina mu ba mu bukata abin da ya bata Amerika kamar me kuke son wanda ya samu shugaban kasa ko Donald Trump ko Harris me kuke so su muku a Najeriya abin da muke so yana da yawa dan Najeriya matsalar mu babu abin da ya kai tsaro su adda makamai su adda jami'an tsaron da suke magana kuma a ji su a duniya don haka muke fata in dai Allah hai wanda yabba don Allah ya muna kokari a Najeriya mu dai game da tsaron nan sunana Alhaji Naidu mai shayi bakin kasuwar shanu Ibadan ni dan Nijar ne mazaunin Najeriya duk shugaban da zai hau a kasar Amerika mu dai abinda muke so mu kasashen Afirka ya samu kan haɗin kai na kasashe na Afirka musamman kasar mu Nijar ka duba halin da take ciki yanzu ba mu da tsaro gashi shugabanni an yi juyin mulki har yanzu kasa tana mana mana tangal tangar mutanen kasar suna nan suna ta koke-koke suna shan wahala babu tsaro babu abinci fata na na alheri ga wannan baiwa Allah Allah ya bata nasara ta ci zaben Amerika Kamal Harris to me yasa kike son Kamal Harris ta ci domin mu ma mata mu shiga jerin tarihi saboda ka san ana yin mulki babu mata ba kyau kuma komai za a yi a duniya sai da mace to idan Kamala Harris ta ci shugabar Amerika me kike son ta yi muku kuma son ta kyautata ma yan Afirka gaba daya ba Amerika kadai ba duk inda mata suke ta kyautata Ta masa su ji daɗin mulkin ta. Farfesa Muhammad Bello Bada mai fashin baki ne a Najeriya. Karo na farko mutane suna tunanin cewa mace kuma wadda ba baturiya Amurka ba tana iya cin zaɓe. Mutane da yawa suna nuna mata ƙauna. Ga tarihin Amurka tun da suka fara yin wannan demokuraɗiyya mace ba ta taɓa shugabancin ƙasa ba. Kusan wannan ita ce mace ta farko wadda ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa. Duk da demokuraɗiyyar da suke faɗa hannu a ga yadda za ta kayawa cewa wanda ya faɗi zai yi hankuri ko kuma wanda duk ya sha kaya zai komo kamar da demokuraɗiyya a kasashen mu na afirka ya ce guji an kai mashi shi yasa take da muhimmanci kwarai da gaske. farfesa menene muhimmancin wannan zaɓe ga 'yan najeriya da sauran kasashen afirka. ya afirka su suna fatar a amerika a samu shugaban ƙasa wanda zai ɗauki duka 'yan adam suna da muhimmanci ba amerikawa kawai ba. fatar kuma shugaban kasan da za a samu wanda zai kokari shi tabbatar da afirka cewa ai demokuraɗiyya kuma ai demokuraɗiyya ta kwar. hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya. to a gaida hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba taron da kungiyar raya al'adun Fulani ta Najeriya wato Fudeko ta gudanar. Inda ta karfafa matakan wayar da kawunan Fulani makiyaya don gyara rayuwarsu ta tafi da zamani. Fudeko ta ce rashin samun ilimin addini da na zamani ya jefa matasan Fulani a barazanar gurɓacewar al'adu da jefa su cikin miyagun laifuffuka. a gagarumin taron da kungiyar ta shirya na bita ga matasan fulani makiyaya maza da mata a jami'ar jihar nasarawa da ke kefi fodeko ta ce takaita sana'ar fulani ga kiwo ko sayar da nono ba zai iya daukar nauyin rayuwa mai inganci ga fulani ba a wannan zamani na kimiyya da fasaha arɗan kefi alhaji usman damau ya nuna damuwa kan cinye burtali a matsayin wani dalilin da ke kawo taɓarɓarewar tsaro a matsayin mu na ardawan jihar nasarawa kuma arɗan kefi zone kullum mai girma gwamna injiniya a sule ya kira mu ya karantar da mutum hauci na farko ya koya man zaman lafiya kuma an samu samu zaman lafiya musamman abin da shafi kiwo da sauransu a jihar nasarawa da abin da ya shafi tsaro da sauran kore-koren shanu da kinnafi allah ya kawo mana sauki rayuwan ba ka yi karatu ba ba abin da ba ka yi aikata ba shi ya san rayuwar mutum na farko ya zama ya karatu amma abubuwan da ke faruwa yanzu a jihar nasarawa abin da zai wayar da su gamu da kungiyoyin na malaman addini da sauransu suna bi ruga-ruga suna karantarwa wannan muna ga za su rage irin wani abubuwan da ke faruwa domin mutum da ilimi ba zai ke daji zauna a banza ba ruwa ba zai doke shi a banzo shi a binci ta hanyar da bai dace ba da ya tsaya bauta ma kasansa ne a samu ci gaba. Eh, har da mau kusan za a iya cewa ku arɗawa ku ne kuke kusa da masu kiwo duk wani abu in ba an sa ku a ciki ba ba a samun ci gaba shin ku kanku kuna da haɗin kai da za ku yi wannan aikin eh muna da haɗin kai za mu wannan aiki amma kora masa gwamnati tallafa mana abin da ya shafi yau burtale da mashayan shanu wa'in sun zama ba 'yan nasarar state ba ba 'yan jiha ba daga wani jiha sun sun siya wurare sun toshe mashayan shanu sun toshe burtali ita saniya kamar ambaliya ne in kishin ruwa kama shi mai gona so iki sai ta buga ta shiga saniyan rana kama shi zafin ruwa saboda muna kira gonan jihar nasarawa ya buɗe mana mashayin shanu da kuma burtali amma bayan wannan aikin ba za ana samun rigingimu. ci maganan nan ta cinye burtali na daga cikin matsalolin da ke damu. ai burtali na da matsaloli ke damu da ko mashayan ruwa musamman idan akwai burtali da a samu wajen kiwo ko akan kiwo yanzu kaga a nan wasu lokal gami a jihar nasarawa kasa ya kare na kiwo na noma ma ya kare amma alhamdulillah za an bar wani sanyo ki za ka samu dan wuri kaɗan kaɗan ne kiwo domin kiwo sana'a ne noma sana'a ne to amma manoman suna yin noma fitiri burtali fitiri mashayan ruwa ba game da gwamnati a musu kya ba muna kira a duba wannan gefe musamman shi mai girma ga kalubalen tsaro kuma samun hannun wasu matasa makiyaya a lamuran satar mutane don samun kudin fansa daya daga baki masu jawabi tsohon jami'in sojan ruwan najeriya navy warrant officer dawud abdulkarim ya ce sai in an yi amfani da ɗan gare cikin matasan ne don samun maslaha mai dorewa. farukan nan yaran fulani da suka fanɗare ina aka jawo su aka ingejin ɗinsu aka ba masu tallafi su ma za su samu dogaro da kansu muna rokon gwamnati ita ma ta shiga wannan tallafi yadda za a samo yaran fulani a ɗan zakulo su a ringa training ɗinsu akan especially wajen eh, kiwo eh wajen kiwo da noma yadda za su zamanto safe reliance na zamani in za a kashe wuta a nemi meye dalili wannan wutan saboda a samu a kashe ta meye dalilin wa wa'annan yaran fulani dama haka suke dama haka suke ba san su da wallahi zan gaya maka ba fito na fito bane ba yaki bane ba yaki bane ba ba murkucewa bane ba zai yiwu ba a bi hanya ta lalama a jawo wa'annan yaran a kawo su kusa a nemi me dalilin ku na wannan abun me kuke so a maku mu tafi tare wayannan yaran mu ne ai yawancin su yaran mu ne wayannan mutane a jawo su kusa mu nemi yanda zamu mu sasanta wannan abun saboda maganan cewa a murkushe su ba zai yiwu ba saboda murkushe wannan shi yake sa yawancin su suna fadarewa kuma hanyoyin da aka bi na murkushewa ba a bi hanya mai kyau ba da ɗan gari ake me akan ci gari to in za a yi fada da yawanci wa'annan fulani da suka fanɗare da fulani za a hada da fulanin ne za a hada sai a ci su da yaki ku duba war strategy da amurka take bi amurka da take son ta ci libya sai ta yi amfani da mutanen libya da take son ta yaki iraq sai ta lallashi larabawa gaba daya ta lallashe su suka ba ta haɗin kai sai suka yaki iraq ko ba ko haka bane tana da karfi ta je ta murkushe Iraq tana da karfi waɗanda suka tuban sai a amfani da su sai a yaki waɗanda suka ki don ba dukansu za su yarda ba wasu za su ki wasu za su yarda to da su za a yi amfani da su. A cikin mahalarta taron dai akwai shugaban kungiyar Meta Allah Kautal Haure Abdullahi Bello Bodejo da ke buƙatar ƙarin fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya. Ya ce ya bar wa gwamnatin Najeriya hakkin tsaro zai koma lamuran hidima ga makiyaya ne. Dalilin zarraba wanda na shiga yana ɗaya daga cikin kafa ƙungiyar nomadic vigilante kowa ya san da wannan ya ganni tare da su kuma mun abin nan tare da su amma kuma Najeriya tana da dokokin tsarin mulki idan har duk abin da za a yi ya zamanto akwai zai yi karo da tsarin mulki alhamdulillah dama ai harkan tsaro dama ba haƙƙin yaran ta a wuyana ba ne haƙƙin yaran ta ne a kan gwamnatin tarayya amma in aka ce da cewa zo an aka ce maka da cewa gashi an bullo da wata hanya domin wannan hanyar a taimaka ma gwamnati in gwamnati ta ce ba so babu abin da za ka iya yi amma dukkan wani al'amura wanda ya shafi wayar da kawuna a kan mutane zaman lafiya da sauran haɗin kan fulani da sauran tabbatar da cewa fulani ba su shiga rigingimu ba fulani ba su shiga fadawa a cikin wani hidima na jahilci ba wannan fafutuka yanzu muka fara za mu ci gaba da shi amma a harkar tsaro mun bar wa gwamnati Fodeko dai ta yi alwashin ci gaba da amfani da taruka wurin wayar da kawunan makiyaya da kuma tara gudumawa don samar da jari ga dukkanin waɗanda suka koyi wata sana'a da za ta taimaka wa rayuwa ta dogaro da kai. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu kuwa a madadin abokin aiki na nasiru adamu eli kaya eh, Jolly Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Hassan da tawagarsa, to muna gab da buɗe muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira kamar yadda muka ce ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamar dai ga kira daga Kaduna nake jin. Wake kan layi daga Kaduna? Wa alaikum salam. Kana magana da Yakubu George. 707 daga nan garin Kamaru Ikulu, headquarter Ikulu, zangon Katar local government. To 707 muna jin ka. Yawwa alhamdulillah abin da nake kira da shugabannin musu ji tsoron Allah domin bayan mutuwa akwai tabi Domin yanzu yayin da suka shiga mana na zaɓe ba a zaɓe ba ka ci ba ka ci ba to a ƙarshe ba yanzu ya kai ga kuna zaune kuna jiran masu zaɓe ba za ku gani su ba sai dai ku yara za su cewa an ci zaɓe. To su tuna hakkin jama'a bayan mutuwa akwai tabi Allah zai tashe su. yan mulkin da yake kama su cikin cikin haka wallahi ta lafi zuwan Allah akwai lahira domin ba mu a jihar Kaduna wani zaɓe ba a kiran da koyi amma mun ji an sanar cewa an ci zaɓe gaba da APC saboda haka mana kira da shi ma gwamna ya kira shi musulmi ne ya abin da ya kamata a ƙarshen na muku fata alheri in ya ji ne mun shawara ne ba doka ba ne To mu ma mun gode da wannan shawarar ka da ka bayar bari mu je kwantagora daga Kaduna wake kan layi a kwantagora. ka alamasi kana magana da injiniya mai gero makeri kwandago da jihar Neja. To injiniya gare ka. To kalamasi ina roƙo ne ga alhama ga shugaban ƙasar Najeriya ya ji tsoron Allah ya tausaya ma talakawa cadan manga da ya kawo magana cewa wani mu yi zaɓin ko iskan gas mu yi amfani da shi ko hetro muna sayan shi da dubu daya da wani abu to ya ji tsoron Allah tausaya masa talakawa ya san wanda an kai arewa mun kai ruwan ƙuri'a to bai dacewa mu arewa a ce muna shan wahalar man hetro ba ya dace ko da dai ba a koma rike da ba a dawo da shi ne a ɗari biyar don haka yana fatan alheri Allah sa ji kokenmu ya ji tsoron Allah ta mu mu talakawa saboda ba don yau aka yaran tukunya ba don gobe don dubu biyu tana nan zuwa To mun gode da fatan kuma ya ji wato korafinka eh, daga kwantagora bari mu je mu baucin Yakuba. A wake kan layi a bauchi. Da na su bauchi daga cikin lokacin. To takwara muna jin ka. To da su irin harkar da ke ne. Da su kuri. Muna jin ka. Gaskiya magana mai tun su ko. a'a kai za ka zaɓi mu duk inda za ka yi magana a kai yau kofa abu take mutum ya bayyana ra'ayin shi amma mai ma'ana ba zagi ba wannan muna jin ka a ba zagi gaskiya dai abubuwa sun dami ba dai magana wasu abu yanzu sun ne zai da su biya da To ga dukkan alamu eh, layin ka akwai eh, matsala kamar ma ya katse to bari mu garzaya kwara wake kan layi a kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina wato a Najeriya daga nan jihar Kwara. To Malam Bello. Ina kira musamman maza ina kira da masu hannu da shi ne kuma sauran kungiyoyi da gwamnati da taimaka musamman ma bayan Allah. akwai bayan Allah waɗanda suke cikin halin kakare irin wannan matsayi matsayi da ake ciki da kuma kuncin rayuwa ya kamata masu hannu da shi ne su taimaka ma bayan Allah waɗanda suke neman ɗaukin gudunmawa da sauran abubuwa na mabukatu waɗanda ba su da halin da suke gudanar da lalurorinsu na gidajensu ya kamata a taimaka musu wannan ita ce gudunmawa ta biyo mai magana Bello Garba daga nan kwara suke na gode biyo sai an jima. To gode Malam Bello daga kwara kuma bari mu kaɗa Gombe wake kan layi a Gombe. Assalamu alaikum Dr. Arziki kai tsakan tare da magani Jodo daga Akko Lokar Gombe Gombe cikin Najeriya cikin kwatan alkhairi. To mu ma haka muna jin ka. Yau eh, wato mu dai Najeriya shugaban kasan Najeriya mu ba canja soti a gaban mu ba talakan Najeriya mu da a canja mana kanmu nan saukin fetur. Damar tallafin fetur ya hana mu ziyara ya hana mu yawo ziyarar jiyar duk gaba daya. amma matan da ministoci a kowa tura su kaza kaza mu duk na magana mai ne kawai shine talakan Najeriya ke damuwar su gaban su yanzu mai magana malam magaji wadda diga tumu wotin diga lokal gombe. to mun gode daga gombe kuma bari mu je mu katsinan dukku wake kan layi a katsina barka da dare. da warhaka muna jinka ka. Layin ka akwai tangarda. kaɗan yawa kaɗan nisanci rediyonka maganar ka ba ta fita sosai to eh, muna jinka muna jinka yawa ni yau korafi ne zan yi akan shirye-shiryen ku da kuke na la'asar wani lokaci ina mutane suna ta shan wahalar samun su da karfe takwas kuma da rage a safe nan sai sake dawowa bayan kun yi wannan shiri hmm. a safe wani lokaci ce Allah ana dan shan wahala wajen kama ku kai ni gaba ɗaya yanzu kwata-kwata na sa masa ke yana ne to sai eh, wani ma yake ce mai shi ma an karfe hudu eh, ya na yamma gaskiya baya samu shi ne ce kokon canza zango ko wata mita yanzu ake samu wani zango ne ake samu ku. To, za mu gabatar da wannan korafi naka mm, na da muhimmanci sosai ah, mun gode sosai wallahi da wannan bayani. Daga nan kuma bari mu je mu a ah, jamhuriyar Nijar, wake kan a Nijar. Eh, salamu alaikum, muri Amerika mai magana umar Mala Ali shugaban kula kudi a dogon dutse. To mun gode. Abin da an rawar ra'ayi ya bisa ga zaɓe na Amerika ne a gani. Muna jin ka. To da alamar eh, layin ka an samu matsala. To bari mu koma Najeriya wake kan layi a Nasarawa. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa barka da dare barka da juma'a. Barka da warhaka barka da juma'a. Yawwa eh, kana tare da babawa ne mai agogo ne na cikin garin gitata. To babawo muna jinka. ka. Eh, alhamdulillah eh, mu roƙo dai kaga shi shugaban kasa shi ke da wuka da nama mm. eh, muna roƙon shi dai har a yau yana da ɗan sauran lokaci da zai waiwaya a kan maganan talaka kari da allah ya diba baya ya ga maganan tallafin man kai nan da ya cire wallahi talaka sun shiga wani yanayi kaga mai magana to da alamar dai layin kama shi ma an samu matsala To bari mu kada yobe, wake kalla ya yobe? Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum assalam muna jin kai. Tana tare da garba injiniya da garin da fi. To ga malam garba. Garba injiniya. Muna jin ka malam garba. Eh, wallahi muna neman taimako ne da Allah gwamnatin ta san abin da take yi. kan mutane da Allah a taimaka layukan mm. kuma ga Allah dinga da taimaka mana to to da fa a mun gode duk da ike layinka ya yi ta katsewa kamar da tangarda amma dai eh, ina fatan dai ah, waɗanda abin shafa sun ji bari mu je kaduna wake kan layi a kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. suna na dan shaibu gidan jirgin tudun wadan yaban da ke nan yankin karamar hukumar kwanta gurin da ke nan jihar Niger. To malam dan shaibu. Lallai ni zan yi tsokaci ne a kan batun ministoci da shi shugaban. Hmm. Kana mun ji daɗin amma abin da muke bukata a nan shi ne ba sa ministoci shi ne matsala ba. Hmm. Zan aikin da ya kamata saboda mutane a Najeriya suna cikin wani hali wanda ya halin kakamukai. Kuma hmm. na yan najeriya ko kuma ce talaka ba mutum cewa ana gwamnati ba saboda kowa na na iban abubuwan da ya kamata ba ko ta gwamnati ta yi da wani abubuwan da mutanen kasa suke ciki a rinka wayan abubuwan da mutanen kasa ko kin da mutanen kasa suke yi a dinga biya musu bukatun in shi ne kira na daga ita gwamnatin tarayyar fatan ubangiji Allah ya sa mu tashi lafiya. To mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je kuma eh, zamfara wake ke kallaye a zamfara. To alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam muna jin ka. To alhamdulillah kuna tare da Aminu dan Fulani ta zame kwatar kwaki jihar Zamfara. To dan Fulani. To alhamdulillah gaskiya ne kira na ga shugaban kasa don Allah ya kamata ya sauke tallafin man fetur domin tsakanin da Allah mutane suna cikin halin ya ga ake an cire tallafin man fetur. Dan Fulani ya sauke ne ko kuma ya maido da shi? Ina ganin kana nufin ya maido da shi ne ko ya maido da tallafin man fetur? To ina jin dan Fulani abin da yake nufi shine yana roƙon shugaban ƙasa ya maido da tallafin man fetur saboda matsaloli kamar ya fara bayyana matsalolin da ake fuskanta saboda ɗaukewa. To mun gode eh, ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayoyinsa ko ra'ayinsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Ah, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na gaba. To a takaice A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da Prime Ministan kasar Lebanon inda suka tattauna akan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a kasar yayin da Amurka ke matsawa gwamnatin Beirut akan ta ɗauki mataki don wato akan kungiyar Hezbollah. A yayin da yake kan hanyar dawowa gida daga ziyarar da ya kai gabas ta tsakiya, Blinken ya gana da Prime Ministan kasar Najib Mikati a birnin London wanda ya je birnin daga Paris inda ya halarci wani taro da aka yi a kan Lebanon kwana ɗaya da ya wuce. Su duka biyan sun dai murmushi a gaban masu ɗaukar hoto amma ba su ce komai ba. Wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe 'yan jarida akalla uku tare da jakata wasu da dama a lokacin da suka kwana a gidajen sauke baki da kafafen yada labarai ke amfani da su a garin Hasbaya da ke kudancin Lebanon a cewar ma'aikatan Lebanon da kafafen yada labaran kasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lewis Gresham da kuma injiniyar mu ta yanzu ita ma ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.